Assalamu alaikum masu kallon Afirka TV 3 barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin mu na rayuwata. Shirin rayuwata kamar yadda kuka sani shiri ne da kan gayyato mutane daban-daban mahukunta 'yan kasuwa malamai da kuma manyan mutane domin mu ji tarihin rayuwarsu daga bakinsu. Bakonmu na yau kuma a wannan shiri shine babban malami kuma tsohon alkali Malam Muhammad Inuwa gaya malam muna maka barka da kasancewa a cikin shirinmu na wannan kara barka ka da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in alhamdulillah na miduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min shururi anfusina min sayyiati amalna man yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlilhu fala dhallahu wa la hadiya lahu in ashhadu an la ilaha illa allah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ah, muna kare maka barka da kasancewa da mu a shirin rayuwata to malam da farko za mu so mu ji da farko cikakken sunanka da kuma inda aka haife ka eh, to ni sunana muhammadu inuwa mm. min cewa gayar karkashin da muna haɗe da gaya da ajin gida albasu to an haife ni a ƙauyen gaya mm. a karkashin wani digaci ba mm. to ana aka haife ni a wannan wajen a 1953 aka haife ni eh. na to za mu so mu ji yaya bangaren kowace ban san ko za ka iya tuno wasu abubuwa da suka faru lokacin kana karami kafin ka girma ka shiga makaranta irin abubuwa da za ka ga mutum yana iya tunowa na lokacin yarinta eh, akwai abubuwa da yawa waɗanda suna da yawa sosai lokacin rayuwa tamu irin ta da ba irin ta yanzu ba ne yawwa domin kuma mafi yawa ayyukan muna banda aikin gida da sai makaranta allo ma abin da muke a lokacin iyayenmu za su aike mu mu yi musu ɗauko musu ruwa nemo musu itace mu eh, ɗaukowa dabbobi ciyawa mu yi kiwon dabbobi da sauransu dai da ɗauko ruwa muna ɗaukar ruwa wato yara irin na da ba yabon kai ba sai mu yi tafiya kilomita kamar hudu ko biyar mu je mu ɗauko ruwa a kanmu mm. kafin gari ya waye mu kawo gida tunda ni mutumin ƙauye ne mahaifina manomi ne kuma limamin ƙauye ne mu kawo gida mm. da asusu ba sannan mun dawo mu zo mu tafi gona a tafi gona gandu da sauransu daga can wani lokacin ba za a dawo gida ba sai mu tafi ga yauna wata ko wani bai son ga yauna ba shine abu na raka <laughs> mm. sai mu tafi ga yaunan mu sai rana ta faɗi za mu dawo gida shi ne za a dawo kuma a dan kwanta a huta akwai makaranta a yi karatu jadare da ake a kunna itace a yi karatu sannan kuma sai a kwanta sai da asuba da asuba sai a sake tashi mm. wani lokacin da daren ma ruwa yana wahala mm. a da za a tafi a nemo ruwa saboda safe ana so a tafi gona musamman da damuna to haka dai rayuwar tamu ta kauye haka muka taso mm. duk abin da iyayenmu suka samu a lokacin muna yi cikin farin ciki da walwala mai wahala mm. amma ba ma damuwa muna alfahari da shi mm. to wannan ita ce rayuwar mu ta da can a ƙauyuka tun muna yara muna yara kenan ba na mantawa har akwai eh, mahaifiyata akwai wata yarmu mm. eh, mu muna ƙauye tana cikin garin gaya a sai a aike ni wajenta in na je mahaifiyata ta ce a tashe ni karfe biyu ko sha biyu in tafi a aike ni gunta to inda je na dawo sai ta ce ka je mai yar mota mm. take ga mu yawwa har ka je gan ka dawo ni ce eh kwarai kuwa sai ta ce mm. mai yar mota Allah ya maka albarka to irin waɗannan abubuwan dai mm. to shine abin da muka tashi da shi eh to za mu so mu ji bangaren fara ta bangaren karatu bangaren eh. firamare mu ji sunan makaranta da kuma irin abubuwan da za ka iya tunowa a rayuwarka ta firamare eh. to alhamdulillah a makaranta ban yi firamare ta boko ba farkon karatu mun fara karatun allo muna yawo irin almajiran da ake yi zuwa jahun har gagara mun zauna da wani wanmu yana tafiya da shi yayin yana dare ana gaya masa alhaji bello mu tafi in damuna in kaka ta an girbi hatsi an ɗebe hatsi sai a tura mu mu tafi can makaranta mu je mu yi karatu mun dawo cirani kenan inda ake zama a kiskadi cikin wata 'yar bukka ake karatu ƙarƙashin wata bishiya haka za a yi ta yi daddare kuma sai a zo a fura wuta a yi ta yi a yi ta yi har tsakar dare ja dare da asuba a tashi shi kuma tashi ake kiran shi ma a yi ta yi sannan safe a tafi makaranta to shine sai kuma daga baya sai na zo bayan nan sai na dawo akwai ta yar uwa ta Allah ji kanta Allah ya gafarta mata wata mutuniyar kirki yar uwa ta ana ga mata hajji rabi a sauran ɗinkin sai na dawo nan wajenta da na dawo to shine sai na shiga dodishin school a lokacin ita ce kawai babbar makaranta ta arabiya ta shari'a a kano tana nan a shahuci judicial suke ake kiranta su abubakar gumi alaji kansu sun yi ta da sauran manya-manyan malamai na da da mahukunta duk nan suka yi karatu ita wannan makarantar judicial ban yi firamare ba judicial sukun na yi mm. to daga judicial sukun mm. sai na koma aliya ita ce kamar secondary ko teachers college mm. inda na yi a ah, ah, school of higher islam ta da har yanzu tana nan to a nan na yi karatu na gama kamar aji hudu na to kafin mu zo bangaren sakandire za mu so lokacin tunda kayan maganar yanayin makaranta allo da irin wani irin abubuwa za ka iya tunowa lokacin kuna makaranta allo da kuma irin kalubale da aka fuskanta a lokacin mm, wala akwai kalubale ka wani lokacin mutum zai fita bara ya je sai zama bai samo ba mm. kuma ba abin da zai sai dai izo kwanta haka da yunwa a cikinsa ya yi kwanta da yawa bai samo ba mutum ya tafi yana marairaita yana ce allazi wahidun iya danki na bara na annabi na annabi ana kwanta murya nan tausayi dai da gajiyawa wani lokacin a samu wani lokacin ba haka ba a kwanta har gasa abu ana gasa tuwo fa da safe sai a gasa shi cikin toka in bai bawon na a sa shi cikin garwashi eh, eh kawannan kama ake kiransa hmm. yauwa wanda ake haƙa rami a fura wuta ta yi zafi idan ta yi zafi a ɗebi garwashin sai a sa in ƙasar ta yi ja sai a sa dankalin a ciki sai a rufe sai a sa wutar a sama cikin garwashi ake sa cikin tokar garwashi za a sa shi saboda yana da ɓawo tomo irin na mutanen ƙauye mai kauri ne to saboda haka aka zo sai aka ɓare shi sai ka ga ya zama tuwo sosai haka sai a ci da ɗiminsa abinda wannan shine abin da muka fuskanta a makaranta mm. eh. malam ya za ka iya kwatanta rayuwar almajirin da da kuma na yanzu lokacin da kuka yi mm. da kuma yanayin almajiranci musamman bangaren kulawa ta iyaye a wancan lokacin eh. da kuma yanzu ito e, ai lokacin akwai bambanci lokacin ba fitine-fitine irin na yanzu yara zai afiri firi ba wanda zai inda ka je ba abin da zai same shi kuma ba za a samu wanda za su dauke shi ko wani abu su nuna mata wata hanya mummuna ba mm. a kowa is free zai tafi inda yake so ije inda yake so ba wanda zai kama shi ko zai sace shi ko zai koya masa wata mummuna al'ada ko mummuna ɗabi'a a lokacin akwai amana sosai akwai kuma tsaro eh, eh. malam ban sai ba ko wasu daga cikin malaman ku zaka iya tuno wasu daga ciki wanda suka ba ku gudunmawa lokacin kana makaranta allo eh. wajen wayanda ka bi su wajen tsangayu daban-daban mm-hmm. akwai wala alhaji bello ba zan manta da shi shi ke tafiya da mu ba mm. to amma mun tafi yana ɗiban yan makaranta da yawa mm. a cikin yan makarantar tasa ba zan taɓa manta ba akwai wani wani yaro wani yana nan da ransa haka sai ita dukanmu yana wahal da mu ita dukanmu mm. amma shi ko ba zai magana ba sai dai abokinsa wani ana gaya masa alhaji dahiru ya rasu shi ike magana shi ko wannan saboda ni dan uwansa ne mm. ba zai magana ba kar a ce ya goyi bayana duka eh. ba gaina ba dalili ba mu dauko mu samo abinci a kwace a cinye mm. yara masu karfi su kwace saboda sai dai ka ciwo daga nesa wani lokacin za ka ce za ka kawo malamin kuma mm. to amma sai ce kai kullum sai ka ce sai ka kawo malamin ku ya ce kana samu abincin su mm. ko ba sa samowa mm. to in kai kana da rabo kana samowa sai ga ka abokin gaba kana samu kawo malamin ka abinci da sauransu mai kiyaye ake kana samowa to sai su ce kai kake hada su da malam malam yana musu fada su ba sa samowa to wannan shine daga cikin abubuwan da muka rayuwa na'am hmm. to malam za mu so mu ji ko wasu daga cikin abokan ku wanda kuka yi gwagwarmayar makaranta allo eh. har yanzu akwai waɗanda zaka iya tuttuno da su eh akwai akwai hmm. ba na manta akwai wani ana ga sumba yana nan a kauye da ransa hmm. akwai eh, suleimanu Mm. da sauransu da dai duka sunan da yawa akwai su amma mafiya sun mutu mu ma mm. Allah ne ya da rana <laughs> muka kawo yau a wasu duk sun mutu Allah eh mm. Eh, ta Allah ya ji kansu da rahama Allah ya kuma kai kabari Allah ya kai eh, haske kabarin su to malam bari mu tsallaka zuwa makarantar sakandare eh. wacce ita ce kusan makaranta ta biyu kenan ko ta uku bayan makaranta allo da ita ce ta uku kenan na'am abin nan wacce makaranta kai magana cewa makaranta aliya kai a lokacin to malam me zaka iya tunowa a makaranta eh abinda zan iya tunawa akwai wani malami na ya mutu mm. Allah ya gafarta masa muna zuwa karatu a wajensa mm. ah, da safe mukan je aikin gini a kasuwar samun gari da zamu aikin lebur mu samu abin da zamu dan ci mm-hmm. to muna nan muna makaranta muna zuwa da dare kuma sai mu dauki littafai kafin yadda za mu shiga aliya sai zo sai ke cira nan zan zan jarrabawa zan shiga aliya ba an dudishin din ma ban gama ba kasawa na gudu ne kai to amma sai ina ce malam ba zan iya bace zaka iya sai malamin nan zo sai rubuta min question rubuta min ansa rubuta min question rubuta min ansa sai aka yi jarraba ta aliya ta shiga admission sai aka ce naci ni ce ni din naci ya ka ce eh sai aka ce za a zo interview ina ce ai ni ban iya larabci ba haka mm. ko su laraba da ake zuwa irin a masu aids na education egypt suna aiko da su to so saboda haka su suka zo suka sani a gaba suke interview ni ina gama iya larabci amma dai da haka sun ce na mm. wuce na cimma nasara na abin nan ɗinsa mm. eh. na eh. to malam wannan za ka iya tuno wace shekara wannan abin ya faru lokaci wannan ba ina ga 1970 na 75 haka fita 71 mm. ne 1971 lokacin kenan to malam wata irin malamai ne wanda suka yi tasiri a rayuwarka a lokacin sakandare wanda ba za ka iya mantawa da su ba eh, to akwai kamar a alaji karai akwai malam aminu mm. eh, malam aminu yola na manta sunansa ni da ina mm. tsammani yana nan su biyu mm. wani mai abin dariya da kuma akwai wani a cikin birni can yamma da wajen ko gomba da ake ko nan yamma da kasuwar jakara hmm. wani dattijo ana ga masa sharu haddadu ba zan manta da hmm. shi ba da malam hmm. aminu yola da dan uwansa malam abdullahi eh, da kuma akwai wani ina jin sa da ba sun da ke ma ana ga masa malam aminu wanda yake zuwa yana mana turanci muke ji yana da wata murya muke ce muke kamar bature yana magana ta hanci Eh, <laughs> to mm. to waɗannan ba ba ma mantawa da su ko wani wanda yake cewa tin mahaza mm. da mun bo in yazo za a hau wasa da dariya ana masa ya ce sun manta kala mm. ma'ana sun manta kala ta kallamu ala kaza sannan yi tayi daga kaza malami yake magana akan kaza haka yake ta yi sai sai kashe surutu sai ta karatu an ganshi ana ta munda ana wasa da shi ana dariya to ba na manta da su malam aminu eh. sarki to malam cikin abokan karatu fa na lokacin wanda kuka yi gwagwarmaya da su a rayuwar sakandare a rayuwar sakandare mm. ai ba na mantawa akwai wani monitanmu mm. ana ga masa alhaji kamilu ya su allah ya gafarta masa muna ga masa kutubanci mm. kutubanci daga kutubu ni jam'i ne na littafi ke mm-hmm. yau akwai alkali ma'u yana da rai ritaya ne muna sa da shi akwai ma'u eh, akwai eh, sammani akwai malam shu'aibu mm. a ga nan dai suna da waɗansu mafiya duzu sun yi alƙala sun yi ritaya mm. to ba zan taɓa manta da su ba mun bana da su lafiya da sauransu dai haka da malam abubakar taura mm. ya rasu ma eh shi to malam kafin mu je gaba bari mu je mu hutun rabin lokaci in ya so sai mu dawo sai mu dora daga inda muka tsaya masu kallon mu da fatan ba za ku yi nesa da akwatin talabijin ɗinku ba za mu je hutun rabin lokaci bayan hutun rabin lokaci sai mu ji mai malam zai mana ƙarin bayani wassalamu alaikum